Mu fa kiran ki muka mu ji abubuwan da yake faruwa. Wai me yasa kike son kawo mai? To ni dai gaskiya ni karan kaina ba zan iya ce maka ga abin da yasa nake son kamaya ba. Kawai na tsinci kaina ne cikin soyayyar kamaya. Sannan kuma ka san shi so in zai shiga ba shawara yake da kai ba ba kuma sallama yake maka ba. Kawai shiga yake ba tare da ka sani ba. To ni dai gaskiya soyayyar kamaye ta shige ni ta shige ni ta shige ni ina son kamaye to yanzu misali da aure kike son kamaye ko kuma da abuta ah, ni da aure nake son sa ya aure ki ah, wallahi da aure nake son sa in dai zai aure ni ni ba na da wani talaucin sa ko ba komai ko ba komai ko ba lefi ko ba komai ni da kaina ma zan mana komai in dai ya amince gaskiya tun da ke hajiya ce gaskiya to kwanaki kun haɗu da kamai me aka tattauna akan magana a auren <laughs> <laughs> gaskiya mun tattauna abubuwa da dama amma kuma dai gaskiya ba zan faɗa yanzu ba sai nan gaba sai nan gaba <laughs> soyayya kama ya kenan kina nan kina son abinki a haka da ke kina so kana ma magana gaskiya ina son kamaye da aure kamaye Allah ma ya sani to a'a dan yana harkar fim kike son su ko saboda ni dai ko zan gaya maka ki da kawai kin waye gari kaina ne a cikin kaunar kamar dadin kowa ba shi ma ba kya son gani gaskiya ni ban san dadin kowa inda ba kamar to soyayya haɗuwar jini mm-hmm. to ba ki da wani sako da zaki tura da zuwa gare shi wanda zai je masa eh kamaye i love you i love you i love you i love you kamaye <laughs> <laughs> to masha Allah kowa da ra'ayinsa mm-hmm. to ke ra'ayinki kawo mai kina son sa kina ƙaunarsa ko ba laifi ko ba na tabbata shi ma zai iya cewa ko ba katifa <laughs> gaskiya ne ta wani kware-kware tattaunawa ne ta zo daga dizat hausa tv domin a nishaɗantu. kun dai gane ta ita ma jaruma ce ita ma LPM ce kuma an san ta tana ba da gudunmawa a wannan masana'anta ta kane wata duk wanda yake kallon fim din ga gaya masu kallon ki suna fina-finan da kika kama guda biyar eh to suna fina-finan da ne kamar guda biyar eh to ka gani da farko na yi sirrin ɓoye a arewa ce ko ake haska shi kunnen gashi malamin mata gidan hada-hada ranar sakamako to biyar aka ce da na ƙara <laughs> to mun gode jaruma Allah haɗa ki da kamai mu sha biki don mu ma yan da aka kira mu shagalin biki za mu to shi kenan in dai kama yayi in dai aka yi auren nan <laughs> sai na maka kyauta <laughs> to godiya nake